وربك يخلق ma يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون Ubangijinka ya kai wannan manzo yana halittar duk abin da ya ga dama ya halicce shi kuma yana zaɓar wanda ya so ya zaɓe shi don biyayya gare shi da ba shi annabcinsa mushrikai ba su da damar zaɓi ballantana su ce don me Allah ya kaza Allah ya tsarkaka daga abin da suke bauta bawa tare da shi daga abokan tarayya